ina nuna miki kin gane ko dadi matan nan fa dadi ko batta kawai batta. wai ke wani wace magana ce yaya idan mun zo mun zauna muna magana sai ki rika shaguban magana hmm? me amfanin wannan zaki rika magana wani wai da yanzu da ya hudu ke a wajen ki baya wuciya babu zancen shagube ai dana kowa ne idan baka haifi da ba don wani ya haifa za ka amfane shi duniya kuma za ta amfane shi na gaya masa gaskiya ba laifi ba ne eh komai ka kashe ka kashe wayan ka kashe komai naka saboda maka in samu information a kanka wata yan matsala ce ta faru da ni su shine ake mun visa ta gaggawa na fita na je na dawo amma kin san ai bayan da za a ce na guje ki ayya ashe ka tsallake rijiya da baya Ban gane na tsallake rijiya da ba. Dan ne, dan ne, dan ne. Kin ba wai an lullubo ki an shigo da ke cikin gidan nan ba da sunan aiki. Saboda kawai kina sha'awa ki zauna a gida dimin da'iman. Kin ga matashin yaro ki shigo min da wani zance. wanda wanda wanda ba mu ji mu gani ba eh shine ai wai wai ta zo ta zo ta ta abin nan ta zo ta jin dai to shine kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi ku za ku tura su ɗiban ruwa daga su sai dan zani ku za ku tura saro itace daga su sai dan zani idan a cikin binni suke kullun yara duk wani abu da surarsu za ta fito wanda zai dau hankalin jama'a ku iyaye kuna kallo ba tare da kun hana su ba dan me yara ba za su eh, shinshini yaran ku ba dan Allah haji ne dan Allah haji ne dan Allah haji ne